Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. Kamar yadda sunan wannan shiri yake, ilimi hasken rayuwa. ‘Yan magana kan ce ilimin shine gishirin zaman duniya, wanda rayuwar bil'adama ba ta cika sai da shi. A yanzu ana iya cewa kowane sashe na duniya ya rungumi neman ilimi ba tare da nuna bambancin jinsi ba, kuma sau tari mata da a da aka bari a baya wajen samun ilimin addini da na zamani yau sun yi zarra har ma sun zama manyan malamai a jami'o'i da cibiyoyin ba da lafiya ko asibitoci da kuma ayyukan gwamnati kai har ma da mukaman siyasa. To sai dai ga alama duk wannan yunkuri da ake na samar da ilimin wasu iyaye na can sun ƙi kai 'ya'yansu makaranta saboda abin da suka kira matsalolin da suke fuskanta inda suka gwammace tura 'ya'yan nasu talla wata ƙungiya mai zaman kanta a kano da ke najeriya da ake kira mu farka ta tashi tsaye wajen ganin waɗannan yara mata sun samu ilimi ta hanyar ɗaukar nauyin karatunsu da kuma taimakawa iyayensu wajen ba su ɗan kuɗin da za su biya bukatunsu don barin yaran nasu su sami ilimi wakilinmu a kano abubakar abdulkadir ɗan gambo ya yi tattaki zuwa ƙaramar hukumar madobi inda ake da wannan matsala kuma ya fara tattaunawa da shugaban ƙungiyar mu farka kan dalilin da yasa suka ƙaddamar da wannan aiki na ganin yara matan sun samu ilimi ga dai da hirarsu ta gudana ni sunana tayar mahmud sale ɗaya daga cikin wanda suke ba tallafin karatu a wannan karma kuma ta madobi sama wannan gari na dan bato da kuma nan gawa to menene ja hankalinku kuka yanke wannan shawara ta shiga wannan aiki da in ka duba wato yanayin da mata suke samun kansu na tallace-tallace a gari mafi aksari ga cewa 'ya'yanmu ne mu ne amma daga sun wuni tun safe karfe takwas na safe ta yawa zagan sa cikin gari suna ta faman talla har karfe goma dare suna talla kuma waɗannan yara su ne da mu aura za ka tare da mata ake lalata su a cikin gari muka cewa to me da'i maganin wannan abu hanyar da maganin su kawai shine makaranta wanda yarinya dai da wuya ka samu a cikin guda talatin mata wanda za ta yi maka rubutu ta rubuta sunanta kuma ta sanya abcd ko wani rubutu da ajami da sauransu duk ba su da wannan masaniyar kuma mafi aksa iyaye su ne ba a sanya su a makaranta to muka yi shawarar cewa mu dinga tuntubar iyayen nasu ne su ne masu kawo matsalar mu yi magana da su mu mai da yaran nan makaranta mu sai musu abin da suke bukata mu samu musu duk abin da suke bukata na karatu na koyi da koyarwa mu je makarantun mu tabbata suna zuwa makarantar sannan mu dinga bibiye su suna zuwa makarantar wannan shine abin da muka yi ta aiki a kansa ta yaya kuka kai ga gano waɗannan yara da kuma inda suke har kuka gana da iyayensu yawa akwai ɗaya daga cikin wanda muke yi wannan aiki da shi Ibrahim Sarki akwai wata da take zuwa gidansa tana kawo tallan albasa to sanadiyar tattauna su da yarinya ki tambayar ta shin ta zo makaranta ta ce ba ta zo makaranta kina son karatu haka irin wani tsura ta shiga tsakanin su sai muka kokarin bincike garin da take ita shine wannan sanadiyar muka gano cewa wannan karamar kuma ta madobi ya kamata mu zo mu kuma dama ita ce burin mu dawa saboda bisa bincike da muka yi karamar kuma madobi su suke da mafi aksarin adadin waɗanda suke da yin masu yin talla musamman wani gari ake ce manangawa wanda su dakacin da muke kai ma wannan agaji haka so muka ce to tun da Allah ya Allah sa ya cance to wace to wannan za mu je mu tuntube su baki daya mu ga yadda za yi muna ta shirye-shiryen yadda mu taron gangami wanda ya hada da iyayen yaran da masu sarauta gargajiya da limaman juma'a da limaman addinai da suke karamar hukumar da kuma su iyayen yaran da ma yaran wanda ita taron gangamin mai da yara mata makaranta. To karamar hukumar Madobi na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi fice wajen samun ci gaban ilimin addini da na zamani, tunda har gwamna suka bai wa jihar Kano wanda ya taka gagarumar rawa wajen inganta ilimi da kuma samar wa jihar jami'o'i guda biyu. Kana da tura ɗaruruwan 'yan jihar zuwa ƙasashen duniya domin karatu. Abubakar Abdulkadir Ɗan Gambo ya tattauna da wasu daga cikin ɗaliban da suka amfana da aikin wannan ƙungiya ta mufarka wajen aje tallarsu domin zuwa makaranta kuma ga yadda hirarsu ta gudana. Me sunanki? Aisha. Aisha wa. Yanzu ya kika ji a ranki da kika fara zuwa wannan makaranta? Na ji daɗi. Da ina yin talla amma yanzu an sani a makaranta. Kina zuwa? Ina zuwa. Makin ji daɗi. Kuma na ji daɗi na yi hoto. kana godiya ga waɗannan mutane da suka saki a makaranta ko? Eh. Yanzu a gida mamanku da babanki suna barin ki zo makarantar kullum? Eh suna barin. To yanzu ajin kina? Aji. Ajin ki hudu? Eh. To yanzu me kike so ki zama a ki in kin gama wannan makar? Na san dai kina so ki zama wani abu ko? Ina so in zama malaman makaranta. Allah ya taimaka. Fara da gaya sunan ki. Zara. Isa. Isa. Na, to ajin kina. Ajin. To yanzu ya kika ji da aka saki a wannan makaranta? Na ji daɗi, amma da bai sallah. Yanzu kuma aka sani. Yanzu ya kika ji a ranki da aka saki a wannan makaranta? Eh, to Iyayenki suna bari ki zo makarantar kullum kamar yadda aka saki? Eh, suna bari. Yanzu me kike so ki zama a rayuwarki nan gaba? Malama. Zuwa da kira zaki daga sauran ƙawayenki da ba sa zuwa makaranta. su ma su kokari a kai su rinka a sa Eh, ilimi ake komai sai da ilimi to menene sunanki zilai wa? rabi zilai rabi eh. eh to ajin na biyar to yanzu ya kika ji a ranki da aka saki a wannan makaranta kika daina zuwa talla to ana barin ki a gida ki zo makarantar kamar yadda aka saki eh kina zuwa kullum eh yanzu me ke so ki zama a rayuwarki bayan kin gama wannan makaranta eh ma'ana dai ki ci gaba da karatu kenan bayan kin gama wannan ko eh so za a bar ki a gida eh to yanzu wannan kira za ki ga ƙawayenki su daina zuwa tallasar ka zuwa makaranta ya kira ni ne kira ni kira ga yan uwana mata domin su zuwa makaranta eh sai da ilimi ake yin shi kansa tallan ko eh wasu daga cikin ɗaliban da suka amfana da aikin wannan ƙungiya ta mafarka kenan wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international tare da bashir ibrahim idris domin kuma ji ta bakin wakilin dagacin garin kuma ga yadda hirarsu ta gudana ta girma wakilin dagaci da suka fara da gabatar mana da kanka sunana umar mai kama yusuf wakilin dagacin kanwa sarkin fulanin kanwa to dangane da wannan batu na ilimin 'ya'ya mata eh, me za ka ce dangane da wannan yunkuri da wannan kungiya ta yi na kokarin saka yara mata a makarantu domin su ma rayuwarsu ta zama ingantacciya gaskiya dai alhamdulillah kusan wannan kungiya za mu ce ita ce ta farko wacce ta fara zuwa wannan yankin kuma alhamdulillahi ne na samu labarin su ne ta hannun mai unguwa kuma na sanar da shi mai girma da gaci cewar suna son za su zo su gana da mu allah cikin ikonsa a cikin watan azumi har suka zo suka albarkace mu muka sha ruwa tare da su irin aikace-aikacen su ya ba mu sha'awa kwarai da gaske kuma ya burge musamman a hidimta al'umma musamman harkar ilimantar da yara mata musamman mu a wannan yankin muna fama da matsala irin ta yara na tallace-tallace za ka ga cewa yarinyar da ya kamata a ce ta shiga makaranta to kuma an ɗora mata talla ta shiga cikin birni da alkarya waɗannan abubuwan da suka zo suka yi mana ya taimaka mana musamman a yankin ƙasar hausawa ɗan bato da yola da wakitawa an samu raguwar yaran da suke tafiya talla cikin birni da sun koma makarantu da taimakon wannan ƙungiyar alhamdulillah mun gode musu kwarai kuma muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi ya sa musu a cikin mizani kuma za mu roƙe su su ɗora kada Allah ya gaji da su ta ƙoƙarin yin wannan aikin hidima ce da ake wa al'umma kuma da akwai cijewa da gazawa a cikin duk aikin irin na alkhairi amma za mu ja su yadda suka yi ƙoƙarin farfado da wannan harka to Allah ya daɗa ƙarfafa musu gwiwa su zamanto sun ɗore a kan harkar. wani masu sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri amma idan allah ya so a makon gobe za mu ɗora kuma cikin abin da za ku ji har da rawar da gwamnatin jihar kano ke takawa wajen magance irin wannan matsalar a madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International da wakilinmu a Kano Abubakar Abdulkadir ɗan gambo. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.